والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka nagartattu masu kusantarwa zuwa ga Allah za mu shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu cikinsu za su zauna har abada alkawari ne daga Allah alkawarin Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne baya saba alkawari kuma babu wani da ya fi Allah gaskiyar magana